Turn up. It's very spent the drama bar. Finito. Dumi dumi dub dub Don Allah me ba ke kuka? Layi wasu ne su kwace min jakata. A ina? A nan layi. Maza ne ko mata? Maza ne. Manya-manya ne? Manya ne. Matsa, me ma a cikin jakar? Kayan kwalliya ne da 200 plus. ki akan 200 plus kika zo kina mana kuka a nan gurin ki daina kuka zan baki 500 plus in 200 plus ne ngo dubu ɗari biyu nake gaya maka Allah baki hakuri bai Allah